an bar ɗauko lokacin da aka yi mai shayi ne ba aka yi aka yanka mai shugaban man zakara aka yanka mai mahaukacin zakara

eh cajin na a hannun jaka ka ta Thank you. ba wanda ci cajin tata farar ci cajin tata ko ba ta gudun a hannun jakar one ambition. Gracias.

Enerji düşmek yok. bi ina fuskar ita ce nan ke ah, wannan fuskar san ainihin से मैनेज करने

ga aljana a bugun zuciya wannan ita ce jarumar aljana a bugun zuciya wannan kuma jaruma a masana'antar kaniwood ita ma saboda samun da su ƙulawa ƙulawa ƙulawa na mulu gaskiya da iya minti goma su wani wannan a gidan nan ba da mutanen iya leki leki din da gozi ne okay sai dai a kira shi a kira sanin ba gurin mu minti goma ne hannun na ba zai iya yi wannan sun 120 Allah dan ba auli an shi

kai ka san me yasa ban zage ka ba na ga da tarbi a hannunka salati kake yi kaji amma ka dan wannan Ashim. assalamualaikum. alaikum. Salamu alaikum. Leva de kembali? cewa haka yin ba Action! Allah saboda inda tana cikin ɗakin shi sai wuce na zo na biya miki cewa na fitar da ke a matsayin wacce zan aura Nafisa tana jin wani ta kama murmushi na zo na faɗa miki na zo na faɗa miki cewa na fitar da ke a matsayin wacce zan aura amma sai dai kamar yadda kika sani wannan bin umarni ne ba wai shi ne zaɓin ta ba amma sai dai kamar yadda ka sani wannan bin umarni ba wai zaɓin ta ba za ka aure ni amma kuma ka ba ta tare da ni haka kake ni haka ne haka ne wani yasa kake son dinga gaya min maganganu irin waɗannan shin kana son ka ci min fuska ne ko me menene na cin fuska a cikin wannan magana da na faɗa ina gaya miki gaskiya ta ne menene cin fuska a cikin wannan magana da na faɗa ni ina gaya miki gaskiya ta ne lalle tun da kin dage to za ki aure ni amma zuciyata ba ta tare da ki lalle tun da kin dage to za ki aure ni

zan gaya maka magana da gaya maka let's idan na yi sai da ke zuciya ta bata taɓa bugawa wannan ba soyayya ba ce idan yi sai zuciya ta ya very good dawo mai yi sound ba sound ba sound ba Yana cikin zafi. Mun gama da shi Wannan an Mun Kuma kuma kuma lo kuma lo kuma gurka. Gurka. yarinyar ba samu kullun gidan ba ba gwanje ya tafi ba ikon Allah ne Allah zai sa yanzu mai wannan mai wancan na wancan shi ke na mun kama gaba original ɗan yaga Sura hmm? minti goma. Wannan rabin gaba. Mun buga layi Tila wani ajuna. yi gaba kaɗan wannan rabin. Kaga daɗin kayan wannan rabin. Fitilan nan ta kan nan. ana kunna shi wallahi wannan ya ce ne eh, Lagos wai wannan sun ne karfin shi ba zai nuna yamma ba ce ba zai nuna ai a hakan ma bai nuna yamma ba ce rolling taballon eh, sauri sauri ya biyu rolling recording recording da kai sallama ya nuka sauki kashe kai ko hmm, eh. already ka gama yin sallama action minal to shine jin daɗi irin mamaki da farkon mamaki ne zai fara shiga sannan kuma sai murna ta shige action murna ɓaci za ka aure ni amma kuma zuciyarka ba ta tare da ni haka ke wai me wai me yasa kake so ka dinga gaya min maganganu irin waɗannan ne shin kana son ci min fuska ne ko me tabbas za ki aure na sani zuciya ta ba ke cin rabi ya ka tafi Mm. Action, baby. Idan ne sai da ke zuciyata ba ta bugawa. Wannan ba soyayya ba ce. Ki ya ki koma. Ki koma yanzu, eh, kin bango za ta koma. Je ki kawai shiga, na fi sauƙi auren.

a nan ba kurus bane ba wallahi Allah kurus ne to naji a garin ne ba tuta da ka a akwai yadda zani yanzu ka san a diga mai diga mai wani abu da walda shi amma ko shi a dan